asibitin ya ɗauki matakin keɓe sashin jinyan waɗanda ke ɗauke da cutar ne domin kula da majinyatan yadda ya kamata saboda cutar amai da gudawa cuta ce da take da saurin jikkata mutum wanda in ba a yi hankali ba zai kai ga hallaka mutumin da ke ɗauke da cutar ibrahim usman shine likita da ke kula da sashin waɗanda ke ɗauke da cutar ta amai da gudawa ya yi wa gidan talabijin na libati karin bayani dangane da cutar shine idan jama'a za su je bayan gari su wanke hannunsu in sun fita daga bayan gari ko menene za a ci a wanke hannu a tsabtata muhalli sannan kuma duk wani abun da aka saya irin su ganye daga kasuwa an kawo a wanke shi a sa mishi gishiri ya kuma kirayi jama'a da zaran mutum ya ji alamar cutar da ya garzaya asibiti so da maganin cutar kyauta ne rana muna iya samun mutane da suna iya kai daga shida zuwa bakwai muna iya samuwa a kowane rana Ga ma abin da wata majinyaciyan mai suna Aisha ta shaida mini. Yaushe kike kwanciya nan? Ok, me ya kama ki? Ciwon ciki da alaƙi da samu magani? Yanzu kina jin ya jikin ya zuwa yanzu dai asibitin ya yi jinyar mutane sama da 184 waɗanda suka kamu da cutar kuma ba wani rahoton wanda ya rasa ransa sakamakon kamuwa da cutar ta amai da gudawa alhassan haladu labarin libati daga yola